To, kasan eh, sha'anin rayuwa akwai kila kowace kasa da irin nasa dokokin hmm. ko kuma zato ko kuma rigingimu irin na duniya waɗanda suke tada hankalin mutane. Ko hmm. dai mun ga an kewaye gidaje musamman na bakaken mutane. Kewaye gidaje musamman na bakaken mutane. Su ake cewa takari ko? Wato, waɗe eh, wanda ake ce masu takari. Hmm. Akalla an to wato gari ne wanda ba masu wata kalma baka wadda ba ta da daɗi saboda shi ne garinmu na farko na ƙarshe amma abin da aka yi ta'adin ba shi da kyau amma haƙƙi ne na da ke da haƙƙin aka ɗora musu haƙƙin kula da wannan ƙasa hmm. ƴan uwanmu malam ta kamar mai lura da irin abin su dinga lura da irin abin da yake samun eh. ƴan uwa musulmi musamman a irin wannan mai gan mutane sun mutu gaskiya malam menene ya faru da aka zagaye gidajen ito watakila ya yiwu kasan mutum ɗaya kan iya yin laifi ko biyu a zo garin nema kuma ita musiba da ma ba wanda ya jawo ta kawai take samu ba har wanda ya zo wucewa amma abin ya faci ba irin na da ba ne wajibi ne ita hukuma ta sa ido yanzu ana wani abu a afirka ta kudu Eh. muna ji ana kokarin yi musu magana to nan ba mu ji kowa ya yi magana ba akan abin da ake wa 'yan Najeriya. Eh, babu wani shugaba ko babba haka wani jami'i wani da ya gwamnati. akwai manya a nan kwarai da gaske ya yi ko labarin bai je musu ba ko kuma suna yin a hankali suna takatsantsan saboda ita kan da Saudiyar ita kan da tana da fama tsakaninta da Yaman. Kamar mutane nawa ne aka kashe ne? Na'am. Kamar mutane nawa ne aka kashe? Eh a'a ni ba dan jarida bane. <laughs> amma dai na ga waɗanda aka ɗauko gawawakinsu mutum ɗaya ko biyu kuma yana yiwa sauran mutane watakila su ma za su furtana su amma dai a duba Allah a sa ido a kan 'yan uwa musulmi masu ƙaunar wannan ƙasa in akwai tsarin da ake ganin sun yi rashin gaskiya to a hanyar da za su zama masu gaskiya. Malam Afirkawa ne waɗannan mutane ne ko kuma ma 'yan Najeriya ne? A 'yan uwanmu ne ma 'yan uwanmu ne ai, duka lura ai za a kanawa sakkwatawa katsinawa yan nijiyar yan uwa duk da gasu nan dai duk da bakake ne ina hmm. yiwa wani tsari ne kuma amma dai a sa ido don Allah nan annabi a taimaka mu to shikenan mun gode sosai a malam Tijjani Bala na gode mu falka yan arewa kama ba ce aikin kawai taɓa mu yan arewa na tsoron